وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات اساءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين idan ɓangare guda biyu na malamai suka yi faɗa ko yaƙi to ku daidaita tsakaninsu ya ku muminai ta hanyar kiransu zuwa ga hukunta shari'ar Allah a cikin wannan faɗan nasu idan wani ɓangare daga cikinsu ya ƙi yarda da sulhun kuma ya yi ta'addanci to ku yaƙi ɗan ta'addan har sai ya komo zuwa ga hukuncin Allah idan ya komo zuwa ga hukuncin Allah to ku yi sulhu a tsakaninsu da adalci ku yi adalci a cikin hukuncin ku a tsakaninsu hakika Allah yana son masu yin adalci a cikin hukuncinsu